shigowa zauren VOA. Idan kuna biye da mu a wannan zauren, a makon da ya gabata, masanin tattalin arziki Yusha'u Aliyu ne yake bayani kan irin ƙoƙarin da ya yi na ganin kasafin kuɗi da ake yi a ƙasar ya tasirin da ake so. A yau ma, Yusha'u Aliyu zai bayyana mana abin da ake nufi da X1 X2 a kasafin kuɗi. Ku biyo mu. wannan shugaba Bola Ahmed Tinubu yana hawa muka ce da Allah kada a yi kwarye-kwaryen kasafin kuɗi. Wannan magana na kar a yi ku je ku duba kundinku tun dubu biyu da sha hudu sai da na roƙa shugaba Muhammadu Buhari da Allah kai kwarye-kwarya an zaɓe ka me da Allah kana da lokaci shirya tim ɗinka yi maza maza kai kasafin kuɗi manta da abin da ke ƙasa kai kasafin kuɗin da zai ɗore maka January Disamba ba a yi haka ba a watan Nuwamba na dubu biyu da sha biyar aka gabatar da kasafin kuɗi na biliyan ɗari hudu da saba'in. 'yan majalisa da sanatoci suka ce busu su yadda ba sai an sa biliyan ɗari a kai. Aka ce aka kashi tamanin na wannan kasafin kuɗin aka ce za a biya tallafi ne bayan duk an gama wannan. Ana shiga sabon shekara aka fara wahalar man da ba a taɓa yi ba. Muna da mantuwa ne. To abin da ya biyo baya shine kasafin kuɗi na dubu biyu da ashirin da uku nan bayan ya sha wannan cakulkuli sai shugaba Tinubu ya zo ya yi sake yin kwarya-kwarya aka ciyo bashi. Aka yi kuma bujen da ashirin da hudu shi ma aka aka ciyo bashi duk aka yi masa kware-kwarya shi ma aka ciyo bashi sannan aka zo kasafin kuɗi na dubu biyu da ashirin da biyar wanda e gaskiya ne abin da honorable kusa da ya faɗa idan ka auna yawan shi but amma abin da mu muke faɗa a tattalin arzikin ƙasa akwai monetary and fiscal authorities wato akwai bangaren haraji akwai bangaren kuɗi bangaren kuɗin nan kula da kuɗin ƙasa sai an yi aiki mai girma girmansa yana daga abin da zai taimaki rashin ciwo bashin shine a daidaita kuɗin Najeriya in an yi kasa kasafi daga janairu zuwa disamba ya zama yana da karfi in ba haka aka yi ba to ba za a ceci kuɗin ba kamar yadda na bada misali yanzu a dubu biyu da goma sha takwas aka zo za a bada aikin hanya daga abuja zuwa kano federal executive council ta ba da approval da fa na naira biliyan ɗari da hamsin da biyar a gama aikin gaba ɗayansa to amma abin mamaki bayan shekara shida dubu biyu da ashirin da hudu bayan an gama kano zuwa zaria da zaria zuwa kaduna da kuma wasu kilomitoci masu yawa yawa daga Kaduna zuwa Abuja aka soke aikin saboda wasu 'yan majalisa sun gano wasu abubuwa waɗanda ba su dace ba yanzu ana maganan 'yan kwangilan da za a ba mutum uku za a kashe biliyan na naira ɗari bakwai da arba'in to idan kin ɗauki a da in an yi kilomita kusan ɗari uku da hamsin a biliyan ɗari da hamsin da biyar yanzu kuma kilomitan da bai wuce ɗari da ko ashirin ba a ce za a kashe biliyan ɗari bakwai da arba'in to kaga ashe kuɗin ƙasan da abin da zai sa a ciwo bashi duk suna ciki kuma abin da ya shafi kowane magidanci kenan a ƙasar shi yasa misali a da za a yi maka buki sai ka iya cire dubu bakwai a cikin dubu talatin na ƙarancin albashi ka siyo buhun shinkafa yanzu in za ka yi buki ka siyo buhun shinkafa shinkafa yar ƙasan dubu casa'in ne kuma albashin ka dubu saba'in ka ce to sai ka siyo bashin dubu ashirin sannan ka sai shinkafa. <laughs> to kafin kai ga ina zuwa zan eh, zan maka wata tambaya ɗaya eh, kafin in miƙa wa mahalarta zauren yanzu kana nufin kenan irin matsalolin da ake fuskanta yanzu saboda irin kasafin kuɗi ɗin da ake yi har zuwa shekara 2025 ɗin nan za a ci gaba da fuskantar su? Kasafin kuɗi fa an dakatar da wani akan wani kuma yawa amma abin da ni nake kira waɗancan kasafin kuɗin nan da na kin ga ai kasafin kuɗin na dubu biyu da ashirin da uku eh, tsaya ki ji dubu biyu da ashirin da uku aka yi masa ƙani ƙwarya-ƙwarya kin ga ya zama x1 x2 a shekara ɗaya mm. sai na dubu biyu da ashirin da hudu shi ma aka yi masa ƙani ya zama x1 x2 suka zama guda hudu na wannan ya kare na wannan ya kare a Disamba. To yanzu abubuwan da nake so a fahimta abin da za a yi makasafin kuɗin nan shine cewa ko da an ƙara mu wannan rayuwa saboda a gama shi to kar ya wuce wata shida na shekarar da za a shiga. Shi kuma abin da za a yi da nemo kuɗaɗen da za a yi da ana da wata shida to a shirya harajin da duk za a karɓa daga watan farko zuwa watan shida a san eh, abubuwan da za a zuba. Saboda shi shugaba Buhari da Oshibanjo sun zo da abin da ake cin mishi wani zero based budget to wannan wani bature ne na kamfani wanda ake cin mishi Peter Peer shi ya kirkiro shi domin kamfani ya rinka samun riba kuma budget of priority ne wato idan na tuba cewa gona ya fi min amfani ga kuɗaɗen shiga na amma zan yi gona zan yi lafiya zan yi wannan sai in ɗauki gona kuɗin a kashin farko to irin waɗannan tsarin kuma 'yan majalisa suna da aiki mai girma a gabansu saboda duk kasafin kuɗin abin da yasa ba za a soke kowanne ba ya riga ya zama doka doka abin da ya zama doka kuma dole sai an yi shi da <laughs> honorable da Allah yanzu kasafin kuɗin shekara 2024 nan da muke jira mu ji kun fara aiwatarwa za ku iya takaita shi a ce ku yi shi cikin wata shida a gama sannan a shiga na 2025 to kafin dai wannan ina so zaure ya sani cewa eh gaskiya ne kasafin kuɗi na 2023 yana da ƙani kamar yadda masanin tattalin arziki ya ce supplementary amma shi na 2024 ba ya da ƙani Wajen ne guda ɗaya abin da aka kawo shi ne amendment ba supplementary ba. Yawa idan aka ce ma abu amendment ne dama akwai shi amma gyara ne aka yi. akwai wani abin da kila aka kalla ya kamata a ce akwai shi ba a sanya shi ba ba a ƙari ba a gyara babu ƙari <laughs> amendment ne aka zo da shi saboda haka budget din nan guda ɗaya ne aka zo da amendment kuma aka yi shi aka wuce gura na biyu wannan ansa ya danganta da policy din ita kanta bangaren zartawa domin suke kashe kuɗin suke samu kuɗin muna so mu gani yanzu idan wannan shekara ta ƙare wannan budget din ya gama to kenan sabon abin da zai zo su dama suke da doka ta ba su dama su rubuto request na cewa suna son a ba su wata kaza su kashe waɗannan kasafin kuɗi idan suka ce wata uku lafiya lau majalisa za ta garantin masu cewa wata cikin wata uku ku gama don a fara sabo idan suka ce wata shidda za mu kalla possibilities na menene dalilin da sanya suka haka wata shida idan ya daidai da abin da muke ganin cewa ya kamata a basu a garantin masu wannan request din za a ce to a baku daga nan zuwa wata shida ku gama ku rihe wannan a sake buɗe wani sabon babin dan maliki kafin mika wa mahalarta zaure ka gamsu da bayanan da waɗannan mutane biyu suka bayar kan batun cin bashi a wannan ƙasa <laughs> Aja Madina, ni har yanzu dai ina nan kan bakana bai da bayanan su akan cin bashi ba. Ni ina son in roƙa cewa in bashi in ya zama dole, amma kuma in an ci to ina aka yi da shi na ɗai kenan. Na biyu kuma muna da kamar yadda nace abubuwa da ba dole sai an ci bashi ba. Ana iya komawa kan su kuma ita gwamnati da kuma zartarwa da su 'yan majalisa da kowa su sassabto kamar yanzu a ce ƙasar nan duk wanda ke cikin ta ya san cewa ana cin wani matsi. To me yasa su gwamnatoci da sauran 'yan majalisa ba za su sauko da wasu ababe da ya zama su zama dole ba a dinga rage musu cikin kuɗaɗen da suke karɓa. Da magana eh, misali albashin ko ministoci, albashin 'yan majalisa, albashin da wasu allowances waɗanda suke ba dole ba, da wasu ababe na tahiye-tahiye ƙasashen waje da ake cin kuɗi. Cin da yanzu ƙasar na yanzu kamar ni yanzu ina ce kamar mai gida ne yanzu, kamar ni da yake manomi ne kwarai ina noma. Na san cewa irin wahalar da aka sha akan noma, na san cewa irin da za ka kashe dubu biyar a gidanka, ka dawo yanzu ba ka da dole ka sassauto. to to a sassabta wannan zama yan ƙasa su ga cewa ai ita ma gwamnati maimakon ta ciwo bashi ta rage wasu ababe kuma sannan a hito da abubuwa waɗanda yake a matsa ma yan ƙasa ɗin waɗanda ƙasa za ta ƙaru da su amma dai maganan bashi ni ina son kada a maishe mu bayi saboda idan bashi yayi yawa fa za a laƙa muna wasu ababen da ko muna so ko ba mu so sai mun yi wanda yake gaskiya an yi haka na an cuci yan ƙasa saboda haka honorable da sauran mahukuntan ƙasa ina roƙo a fito da wasu hanyoyi sannan kamar kamar yadda jama'a ke jin jiki mu ga cewa gwamnatoci da waɗanda suke rike da mukamai su ai akwai kasashen da aka ci gaba sai ka ji an ce a ai shugaban kasa kaza ya ce shi bai san ma albashin shi a ba yan kasa a ga cewa dai abubuwa suna zuwa talaka din ba su ga ce a yadda muke cikin matsa su ma mutanen nan suna ciki da damuwa sai a sassabto amma a daina ci muna bashi saboda bashin nan tabbas ba aiki ake da shi ba kuma dan majalisa ina son da Allah idan lokacin da kuke sa hannu a dokoki ya kai yanzu babin maimakon a ce a sa kawai an ce a an kun tambaya an ce za a yi kaza za a yi kaza a'a kuma ku bi ku tabbatar shin abinda an ce za a yi ana yi. To bari in tambayi Yusha'u Aliyu a matsayin shi na masanin tattalin arziki. Ya kake ganin abubuwa za su kasance idan aka ce yanzu an mai da kasafin kuɗin shekara 2024 ya zama daga Januwari zuwa March na 2025. A ɗan iya. Za su yi tsada za mu ci gaba da ah, Ai ba kasafin kuɗi ne ke sa tsadan kaya ba. Wasu abubuwa ne da ya shafi

Kudin ruwa na banki wanda da an kara ma kamfanin da ke sayan madara na leda aka kara musu haraji sai su dawo miki da shi saboda haka tun kina sayan kwaya goma sai kuma kina sayan hudu daga hudu ya koma ɗaya daga nan kuma a hakura to wannan suke ƙarawa abinda nake kallo tsada dama abinda ke haifar da ita karancin abin da ake siya. Da waɗannan bayanai na masanin tattalin arziki Yusha'u Aliyu za mu dakata a yau sai makon gobe za za mu ɗora. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Fiona nan Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke yi wa mai sauraro barkanmu da ganin sabuwar shekara ta 2025. Allah ya sa mu gama lafiya. Amin.